Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna sai da ke kashi na sittin da biyu. Yau ma kamar kullum kwanci yake rigingina saman makekin sa, ya wa saman ɗakin ido. A zahiri za ka ce shi yake kallo amma ba ɗin tunani yake. Da gudu a biyu ya turo kofar ɗakin tare da hayewa saman jikin shi yana faɗin. yarai yi ka zo gida ji ka yi baki ganin da kula shi bai sa yi sauka daga saman ruwan cikinsa da ya ya koma gefe yana kallon sa ɗaya kiran sunansa zaro idanuwa ya ganin hawaye na zuwa a cikin idanuwan sa da zura da gudu wajen momi ke kicin tana hada dadi lemo wanda dadi yana can gadin zaune tare da bakin da ke son ganin ra'is wani da kuma na zaunan falo tana yanke farce yanda ya shigo da gudu yana kiran sunan momi yasa ta fitowa da kitin hankali a tashi kai abi lafiya kuwa ta tambaye shi haɗe da riko hannunsa momi ya rais ne me ya same shi momi ya mutu baya motsi kuka yake wani irin dago kai wai da ta cike da razana har zai da ke hanta tana yanke farcen na kafa ya yanke ta ya kara ta yi haɗe da yin haɗe da ya rufe hannu inda jini ya soma zuba amma duk da hakan na ta kallon Ali da ce Ali ƙarya fa babu kyau me yasa ni yara is din wallahi tuwai da kuka yake kuma ina yi miki magana ya ki amsa mun tasowa ta yi tana ɗingishi da kafar tanfo inda yake a tsaye don tuni ta momi kabar wajen tunda ta riga da ta san kwanan zancen tatsuniyar gizo ba ta wuce ta goge ba ta wuce ta koki rugo kan ajiyoyi da ke tare da cewa ka daina wannan fatan ga yayan mu kenan na kasu yana hawaye ya ki maka magana sai ka ce ya mutu daidai lokacin momi ta fito da kira katin tare ta dole mu da ruwa a ciki da sauri wa wai ɗin gishi ta mika hannu za ta karɓa tana faɗin kana kai musu momi kamar an ce momi ta duba kafar ta ganin gishin da take ta ga yatsan ta yana jini subhanallah ta bi same ki ta faɗa ta da ajiye kiran tana kallon ta Ariana ta kwala kira ta da wai da ta zauna a kan kujera ɗauki abin nan ki kai wa yana gaibin shi da baki ta faɗa ta da a ɗaki ta ɗauko akwatin taimako ta fara gyarawa wai da ƙafa wata irin ƙara ta saki wata ta sa ra'is dawowa daga tunaninsa da gudu ya yi falon na momi wani burki ya ga a bakin kofar falon tare da karasuwa da ya durkusa kamar yadda momi ta yi tana goge mata a jinin fuskar ta ya kalla kamar zai kuka har da cewa momi me yasa ni ta ne ta da mai da kallon sa ga da har yan kwalla ta zubo mata ya su wajen na ce ka mutu ne shine ta yanke farce ta ji tsoro shine shine jini yake zuba kafin ya rufe baki ta ɗauki filan da ke kan kujera ta jefe shi da shi tana hararar shi ta ce zan kama ka ne murmushi momi ce da ke rufe akwatin dan ita kanta ta ga lokacin da hakan ta faru kawai bata zata bata zata ta ji ciwo ba ne, shi ya sa ta basar kamar bata gane ba kallon rai sai tare da cewa barka da dawowa daga duniyar matattu shafa kansa yana son kallon cikin idanuwan waida da sun koyar da kai kasa da da yin dariya ya ce kai muni duniyar matattu fa kika ce imana Auta ya je yana taimaka magana ka ki ka amsa shi ne fa zo ya ce man ka mutu kallon abi da ke tsaye gefe ya sanna ya ce to ani ban ma gan shi ba ka je ɗaki na ne abi imana hawaye a ɗinka sannan ka ƙi magana ya ƙare magana yana nuna gefen gidansa. kafin ya rufe baki shi ma ɗauki fulan da ke ɗaya kujera ya jefa wa abi da sauri ya fita yana dariya kar yaron nan waye yake hawayen tukunna ma me ya aike ka ɗaki na ya faɗa yana bin shi da gudu taku biyu ya kamo shi haɗe da sashi ƙasan hannun shi girgiza kai momi ke ta baro tana dariya bata san san daga zai girma ya daina biyo a abi ba to ai daji ne ke ne ce na je na ce ka zo kayi baki ya faɗa yana dariya tare da riƙe hannunsa da ya sakalo mishi wuya sai da ga momi ta fice sannan ya maido da abi gabansa ta da rungume shi ta gefen fuska yana kallon maida ya ce ka ga wata ta sayan kuka nan da sauri abi ya ɗaya kai ya kalle shi eh ita ce a abi ina son ta sosai amma ba ta suna ya faɗa idanuwansa cikin nata ba fuska a biye ta da ɗan kallon ta ce da gaske ba ta son yana a abi ni fa ni ma fa yana ne kiya za a yi ce ba na son shi to me yasa kika sa shi kuka bai jin daɗi ne bari na karɓo mishi magani wajen momi ta ƙare magana haɗe da miƙewa za ta bar wajen riko mayafin da ta ɗora a saman kanti haɗe da cewa ƙanwata a maimakon ki karɓo min maganin me zai hana ki zama min maganin ciwon na har abada haba ya ra'is kada fa ka maido da hannun agogo baya ka manta ni magani ce ga wata cutar da za ta iya samun yaya safwan na Allah da ka zamo cikin masu son kansu da yawa idan ma na ya kawai da miye laifi na kana da shi mana domin ka tauye kanka a muhallin da akwai wanda ke son kanshi fiye da kai kenan shi ma ya yi laifi ko mana ce haka batun da yana samun kulawa a wajen ni kuma fa idan har ba na samun kulawa a wajen me yasa kika ji tsoron mutuwa a kaina me yasa kika raunata kanki saboda kawai an ce na mutu saboda kana na sannan kana da muhimmanci rasa ka a gidan nan tamkar tarwatsewar farin cikin su ne kuma nima ma ba na yi musu fatan haka ba ƙarya ne ƙarya kike da. ba wani rashin fatan tarwatsa farin cikin gidan nan da kike domin ke da kanki ke ke neman tarwatsa zuciyata kuma ki sa gaba ki ɗaya farin cikin su ya tarwatse ya faɗa da ƙarfi cikin ɓacin rai tare da tura kwalaben fulawoyin da ke gefensa ya rufe hannu ya jin wani irin zafi saboda yankewa da hannun ya jini ya soma zuba cike da tsoro ta fashe da kuka tare da nufi wajensa da niyyar riko hannun saboda jinin da ke zuba da ƙarfi ya daka mata tsata da cewa kada ki taba ni bana so tabbas a zuciya ta ina jin cewa sai da ke kawai zan yi rayuwa amma a halin yanzu zan tursasa zuciya ta hakura da ke ko da hakan na nufin zan rasa rayuwata tari ne ya sarƙe sosai tana kuka ta ce na Allah ka yaya ka daina faɗin haka ana jarabtar zukata ne da soyayya abubuwa daban-daban kuma kashi-kashi tabbas ina son ka matsayin dan uwa yana amma Allah ban taba hango ka matsayin miji balle ne maka irin soyayya na roke ka ka yi hakuri dan Allah ka fahimce ni ya bude baki zai magana mummi ta ɗauke shi da mari har biyu haɗe da cewa kai wani irin mutum ne mai baƙar kasiya a rayuwa ban faɗa maka cewa kada ka kuskura ka takura yarinya ta ba shin ana so dole ne ko kai kurma ne ba ka jin abin da ta faɗa maka ne kowace zuciya da abin da take so kuma wannan sanda zuciya ke yi iri iri ne don me ba za ka haƙura karɓi irin sanda zuciya take yi maka ba na yan wantaka momi ka rufe min baki kuma ka ɓace min da gani kuma idan ka kuskura ka kuma shiga rayuwarta a ta fuskar da ba ta bukata ba zan kuma shiga rayuwarka ba nema. tana fara haka ta ja hannun da suka shige ɗaki tsabar kukan da take har wani tsakamewa take waje ɗaya ruwa mai sanyi mummy ta ɗauko a sai ta miƙa mata haɗe da cewa ki haƙuri dota insha Allah da yau ba zai ƙara bujiro miki da wannan zancen ba kin san halin zuciya idan tana son abu tun da rai sai ke wani taɓa hana shi abu ba yayi tun a da balle yanzu kirki mace ta farko da ya fara so a rayuwarsa kuma tun ranar da ya ganki bai ɓoye mun komai bai sanar da ni na sara izyan da yake da naki idan ya so ba zuciyarsa amma ke na fahimci da dukkanin rayuwarsa yake son ke ba da zuciya kaɗai ba amma a matsayin na mahaifiyarsa zan mishi da Allah ya sassauta mishi abin da yake yi ba shi da laifi muni gabaki ɗaya ni ce mai laifin shi masoyi rarrashi ya sani ko da babu mahalli a soyayyarsa amma ni sanya ya safuwan ya rufe min idanuwa na kasa sai ta kalamai na ga yaya ra'is a duk lokacin da yake mana magana ban san me ya hakan ba sai bayan na yi kuma sai na ji abin yana damuna to ki dage da addu'a insha Allah Allah zai miki zabi mafi alkhairi momi sai kuma sai shiru na amdo kuma na jikin yi shiru momi kina jin haushi na ko murmushi momi ta ɗaya jawo ta jikin da sannan ta ce akan me zan jawo shin kyakkyawar iyata kawai da yana jin ba daɗi da na biyu sai kasa fahimtar junansu ina jin ina jin ba daɗi yadda ke takurawa kanwarsa a matsayinsa na yaya wani sa'in sai ga ku tamkar abokanan gaba kullum buri na bai a ce duk wanda na kalla a cikin ku yana cikin walwala da farin ciki ba ba na jin haushin ki ko kaɗan sake shigewa jikinta ta yi tana faɗi ina son kimomi ni ma haka dota ta faɗa tana murmushi abinu ya shigo ɗakin yana wani sashen kunu a fuskarsa hannunsa rike da wayar da ta baro a falo tana fama rori eh ya kasa karasuwa da gaskiya sai da momi ta ce ba za ka mata wayar ba ne cikin cin haushin ta da yake ya zo jefa mata wayar a duk sannan ya juya zai bar wajen kamo shi momi ta haɗe ɗaga dukan shaka za mu bata da kai idan kana rashin kunya mazabar mun daki ganin mai ta kasa da kiran ya samu yi kallanta ta ce ba za ki daga ba kin farta sai faman ringin take ko sirikin na ne sun fiye da kanta kasa ta yi tana kallon su kiran ɗan. ba tare da ta ce komai ba mummy ce ta miƙe bayan ta ɗauki akwatin ta mai da shi da ta ɗauka tana farin toki to ki gaishe shi kallawai da ta bi ta da shi ya taɓa dakin sanin ta daga kira wata yaran ajiyar zuciya sai ke bin sautin sallamar ta a kunnuwansa alhamdulillah ma angela kin sa tsoro ya soma damun zuciyata da baki ɗaga waya ba ka daina jin tsoro na da halin da kake ciki to ni ma cikinsa nake na ka kwantar da hankalinka ina nan lafiya to allah na gode maka yau da sa bana na kan hanyar zuwa nema mana auren ki da kayan na gani ina so da komai saboda na matsa na ganki a dama na ummi ma ta matsa a kawo mata yarta ta gan ta gan mu gani da ki ha kurin wani da kanta cikin fargaba da kuma faduwar gaba sai ta ji kwata-kwata ba ta murna da wannan albashir din da ya mata abu tun da wuri haka ba zai bari su ƙara shakuwa da juna ba shirin da ta ne ya sa cewa mayan da lafiya na jikin shiru lafiya lau ya rasa kuwa na abin ne na ji kamar ya yi sauri haba wani sauri kuma da adadin tsawon lokacin da muka ɗauka zuciyarmu muna azabtuwa da san juna Ake ba za ki so ganin mun zama abu ɗaya ba ba haka nake nufi ba tun fara muka rabu sau ɗaya muka sake haɗuwa akwai buƙatar mu sake haɗuwa da juna kafin a ce hakan ta faru yanzu ya kike so a yi tunda sun riga da sun taso tun ɗazu na ce su juyo ne su fara zuwa ko kaka shiru ta yi ya ce mata magana ba ta kula shi ba har ya gaji ya zuciya ya kashe waya aryan ya kira ya sanar masa abin da ke faruwa ya ba shi haƙuri sannan ya ce ya bari zai mata magana da abin da yake faruwa zai je da yi mata magana nuna masa ta yi ta gaskiya ba ta shirya a zancen ba yanzu kawai ya jira ta idan zai iya akwai abin da ke gabanta da ya tambaye ta ne a gabanta sai ta ce so take ta fara zuwa wajen dangin mahaifinta su daidaita tukunna kuma ta san yanzu ko da ta tunkar dangin mahaifiyarta zancen ba za su amince ba sai an yi da gaske duk da ya gamsu da ta sai da ya mata fada sosai ya nuna mata ba ta kyauta ba ya kuma ce ta kira shi ta ba shi hakuri sama sama ya amsa mata da ta kira shi din kafin ya hakura shi ma sai da sai ta ba shi haƙuri sannan ya sauka sannan ta bayyana da shi kaɗan kafin su yi sallama tana tura baki dai ita kan har da Allah ba ta buƙatar aure yanzu har sai ta gano dangin mahaifinta irin wannan lokacin gwaggo ta yi gudun zuwansa shi ya sa ta so tun tana ƙarama ta haɗa ta da su sai ga mutuwa ta yi mata yankan ƙauna su kuma dangin mahaifiyarta su kuma dangin mahaifiyarta a duk lokacin da ke musu zancen sai su nuna mata batin ransu karara saboda ko gaisuwar gwagwayen uwan mahaifin nata ba su zo musu ba kuma suna da tabbacin sun ji zancen rasuwar tata shi yasa su kuma suka sake yanke alaka da su fiye da dama a bangaren momi kuwa tana fitowa inda ta ta tadda shi zaune ya haɗa kai da gwiwa gefe kuma abina rike da hannunsa da ke jini kallo ɗaya ta yi wa abi ya fahimci me take nufi ya bar wajen rugo hannun shi ta fara yi ta zuba mishi spirit da ciki ta goggoge mai sannan ta sa filasta ta rufe wajen tana faɗin a rayuwa ba komai mutum ke sa ke so ba ya samu kuma ya zama masa alkari sannan duk rabin bawa baya taɓa wucewa matuƙar ya haƙuri shi kuwa mai haƙuri yana tare da samu kuma duk waɗannan abubuwan ka san su amma kake yi kamar baka sani ba tana gama faɗin hakan ta miƙe ta bar wajen ba tare ta kalle shi ba miƙewa shi ma ya je watsa ruwa sannan ya je iske bakinsa da ke gadi gadi na ganin shi ya miƙe bar wajen ya nemi shi kallon ka kyauta don manyan mutane da ke tare da shi a lokacin suka zo wajen wajen yi wa raitsin mu baya a da nuna goyon bayansa a cikin tafiya cike da girmama a gaishe su tare da ba sa rashin fitowarsa da wuri saboda zazzabin da yake ji. sannan suka miki sannan suka shiga tattaunawa da ke akan abin da ya kawo su kusan mintuna arba'in suka yi kafin su tafi bayan ya yi musu alkhairi sosai to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah